ƙasa da kwanaki biyu da fara taron shiyar arewa maso gabas kan tattalin arziki wanda jihar gombe za ta ɗauki bakonci a cewar shugaban kwamitin muhammad kabir ahmad shugaba gullof jonathan ne zai buɗe taron ranar talata uku ga watan nan da muke ciki to kome da mai shiyar wanda ya kunshi jihohi shida za ta nuna wa 'yan kasuwan duniya da a cewarta ta gayyata wannan ita ce tambayar da na fara yi wa shugaban kwamitin muhammad kabir ahmed a wani hira da ne da shi a gombe to akwai abubuwa da yawa da muka yi lafa takarda da ake cewa investment opportunities na jihohi daban-daban wanda zai nuna kan sashin arewa maso gabas na ƙasar nan allah ya bamu albarkan gona dabbobi da kuma ma'adinai za mu nuna musu mu nuna musu kan cewa duk wanda yake da niyya za mu taimaka mar ya zama to kan cewa za a samu nasara sosai kuma akwai wanda za su zo daga china akwai wanda za a zo daga australia <clears throat> akwai wanda za su zo daga ukraine da sauran dai kasashen duniya za su zo za a zanna da su a tattauna a ga kan cewa ta za a taimaka wa juna to ya ƙananan 'yan kasuwa za su ci gajiyan wannan taron a ƙananan 'yan kasuwa su ma mun gayyace su akwai <clears throat> najeriya sima abin da ake cewa chambers of commerce su ma mun ce musu su zo wannan taro taro ce wanda ta kawo mutane da yawa muna fata daga baya za mu samu taro musamman akan harkan ƙananan manoma ƙananan 'yan kasuwa da sauransu amma yanzu akwai abin da muke cewa microfinance akwai sashi wanda shi shi ne zai zama chairman ah, za a tattauna kan cewa ta yaya karamin dan kasuwa zai iya samun kuɗi ya gudanar da harkan kasuwancinsa ba ka gani kamar kwanakin da kuka ware saboda wannan kamar ya yi kankanta ganin cewa akwai muhimman abubuwan da ya kamata a samu lokaci a tattauna musamman a nan shiyar arewa maso gabas da muke da koma baya akwai abubuwa guda uku da muka yi na farko mun yi taro kafin wannan taron da zai zo abinda muke kira pre-summit conference wani akan ah, agriculture da kuma harkan ilimi ah, dalilin wannan tarukan da muka yi shine mu kira commissioners daga wayan na jihohin su zanna su faɗa mana kan cewa menene matsalan daga nan su kuma wanda za su zo su ah, gabatar da takaddi da sauransu su ma sun je wurin taron abinda muke fata shine in suka zo abubuwan da su faɗi abubuwa ne wanda zai zamanto abubuwa ne da ya shafe mu ba wai kan cewa mutum don shi profesa ba ne kurin zai zo ya faɗa mana abin da aka saba faɗi na ɗaya kenan na biyu a cikin wannan taro da akwai lokaci da muka bada wanda za a yi nazari a kan shin in aka gama taron nan me ya kamata a yi muna so mu ga kan cewa an kafa ko hukuma ko kuma dai wani abu da wanda zai tabbatar da kanca duk abubuwan da aka yarda da shi za a samu wani wanda zai bi